fa da kamanta da na subscribe sannan ka danna ƙararrawa sanarwa domin samun sabbin shirye shiryen mu da zarar mun dora na kokowa da zafin su kada a barka a baya. Marsa, Oui, monsieur, monsieur le ministre, vous posez devant le président. Monsieur, venez devant le Venez ah, voilà, pour qu'on puisse bien voir. shugaba na matasa wani da ga shi na an minka masa zuwa da ana asuje ba kowa ana mai eh, da saba najeriya ka zama wani wanda aka ba su da kas ga suna suna minka ma dan saboda kana kusa gare su da ila bagis su da bagis ila bagis ga suna foto foto Le bagis. Voilà. Avec le gani nan yadda an ka saba wato da isa can rike da tashi jika da wani jika da riko wala kada ku ba kada yi na ga wasu isa tashi jika dari kowa jika dari dari kowa jika